wata ramadan hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai muna roƙonka Allah zai bai asma'i al na ta gafarta mana dukkan zunubanmu ka tsara mana imani ka tsara mana tsoronka ka tsara mana ibadata, ka tsara mana akhlaqi Allah ka samu ni kyakkyawan ƙarshe Allah ya zaunar da jihar nan ta mu lahiya Allah ka zaunar da ƙasar nan samu lahiya ka kare mu ka kare mana imanin mu ka kare mana addinin aya ta arba'in da biyar muka kwana wa idza qara'ta al-qur'an ja'alna bainaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وجعلنا على قلوبهم وجعلنا على jiya muna bayanin tasabbihu lahu samawati sab'u wa qila inna tasbiha qala'i bil kana maqali an ce tasbiha masu abinda hankali da harshen magana ne wata zihu gairihin min wani wal da tazihin wanda ba kokala ba wato mutane da annabu ba da tazihin su kamar sandararru ko dabbobi bi da kamar hali wato ya dai suna yin abin da aka sa su haisu tadallu tilkal ce ala ne lokacin da wannan halittu ya kamile ta tana nuna akwai wanda ya yi na wakil da kuma gwada karfi ne wala ɗiga ya kuma yi da hikima ce da kyawu wata anna san ta gobe da alika kamar ta yi wurci da wannan wai sihu laha bi ta tasbihi sai ya zama gare ta kamar matsayin tasbihi wanda ka gaba da ku fari ana magana da kafirai wa hum la la yafqahuna su ba su wani tasbihi la na yafqahuna tasbiha al-mawjudat ba su wani tasbiha la'anna wa azbatu lillahi shuraka dan suna na sun tabbatar wa Allah abokan tarayya wa zawjan wa walada kuma sun tabbatar mai da mata kuma sun tabbatar mai da diyawa haka dai sun mai taimakon irin su wa hum gafiluna ana akasar da la'ila da wa nubuwa su sun rarkana ga mai yawan dalilan tauhidi da annabci wal ma'adi da makoma inna kana haliman da shi Allah ya zama yawan hakuri mai yawan mutiya an gafura mai yawan gafara haifu lan da ajila kullu da ukuwa lokacin da bai gaggauta muku da ukuwa ba ya halima ya gafo ka tausaya mana da tausayin nan naka Allah ka tausaya mana da hankulin da naka Allah ka tausaya mana da gafara ka taka ka zaunar da mu a cikin jiha ka samu ka fitar da hikima kowace iri ya halima ya gafo lamma karana bainar misalati Musa lokacin da ya auna tsakanin manzancin mu. موسى لبني إسرائيل muhammad رسالة محمد لبني a أجمعين da tsakanin manzancin Muhammadu da mutane ɗaya Adam baki ɗaya na saba an yadkura lin nabi ma ya hafazu ya ya dace ya ambata mu annabi addu'a da zai rika yi don Allah ya bashi tsayi aw ya dama inna qalbu wa ana kafir ko zuciya ce ta nasu daga kashewa don ba masu neman su kashe shi kama kana banu isra'ila ta da anbiya a kama wanda banu isra'ila sun a kasance suna kashe annabawanta ba da musa bayan musa ta shi annabi masai an ka bashi addu'a wanda in yayi in Allah ya so Allah zai tsare shi ba za su iya kashe shi ba wa wai wa idza qara'ta alqur'ana in ka karanta alqur'ani wato inda duk za kana ga kowace matsala ka mai karanta kamar ya ce in na karanta qur'ani ni za a ba yace ya anna bai naka in ka karanta qur'ani za mu sanya tsakanin ka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah da tsakanin waɗanda ba su imani da ranar lahira hijaban mastura za mu sa hijabi abin sha makewa idan ka karanta alƙur'ani to waɗanda ba su da imani da Allah ba mu bari su gane ka satirar a anhu wannan kur'ani zai kare ka gare su fala ya raunaka ba su ganin ka idza aradu qatalaka in dai sai ne su kashe ka su ba su ganin ka wal qur'anu huna qur'ani anan mutlaqun wato ya ce in ka karanta qur'ani don haka mudallaki na kowane gehe ka karanta na qur'ani Allah zai baka wannan kariya bi ayyi makanin minhu qara'a cikin kowane gehe na shi ya karanta wa huwa hibzun shi qur'ani duk inda ka karanta na shi zai baka kariya an katalin daga kashe wakila salatu ayati ko kuma an ce ayoyi uku ne mashahura mashahura ayoyi minan nakali a ɗaya daga suratul nakali wal kahfi ɗaya daga suratul kahfi jasiya ɗaya daga suratul jasiya wa bi suratul nakali wanda ke cikin suratul nakali ga ta ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim karanta ta Allah rahmatullahi

wa bi ta kahfi kuma akwai wata cikin suratul kahfi inna ja'alna ala kulli وإذا ذكرت ربك بالقرآن وأدعوه fiha min anjasiya cikin surata ha min anjasiya akwai aya ta uku afara aita man ittakhadha ilaha hawa ومن يهديه ومن يهديه من بعد الله wayannan ayoyi guda uku tsari na in ka karanta su duk wanda ya so da nahi cutarka Allah bai bari ya gane ka kama wada mun ka saba wani mai kokari ya rubuta su ga takarda ya kai a buga su ya kawo ya raba muku kyauta gobe an harkar mana ya bayar aiki ne aka bayar ga wanda duka iya wani mai kokari ya sa a rubuta su a kai su a buga su sai ya taho da sunan ya raba mutane kyauta kowa ya karanta domin neman tsari Allah ya tsare wa bil qurbi cikin littafin abin da to yace fa kana Allah ya haji ya annabi ya karanta wannan Allah na tsare shi bi barakati hadil ayati da albarka waɗanda ayoyi sai Allah ya kare shi an uyunin mushriki na ga idon mushrikai ba su gani ne idan za ka yi tuwa daga gidanka kaga sai ka karanta idan za kana anguwa ko ina za kana sai ka karanta in Allah ya yarda da annabi yana karanta su Allah yana kare shi daga idon mushrikai ba su gani ne kai ma in Allah ya yarda in ka karanta ba za a gane ka ba balle a cuta ba kuma babu da yi ka karanta su da daddare za ka shiga ba domin dai tsayin Allah saboda in kana kwana ba ka iya karanta to ka karanta in za ka kwanta ayoyi na guda uku kun ga ba su da yawa yi kokari a rika karanta su akwai alheri yau rayuwar nan ta mu duk abin da an ce kari na musamman ya zo daga Allah da kai kai to kun abu na wanda ya kamata don ba na zamani na ba kenan in aka ce Allah ya faɗa da kai ne kun ga harkar ba ta zamani ta ba da ya ce wabil qurdabi cikin qurdabi qurdu nisti yanzu qurdabi yace wa yazadu ilaha bil aya awwal surati yasin ana karawa ga wannan ayar da farkon surati yasin fahum la yusirun wato daga farkon surati yasin ka karanta farkon surati yasin zuwa wasu ayoyi Allah ياسين ياسين والقرآن العظيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا إنا جعلنا من بين أيديهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأبصرناهم فهم لا يرجعون. إذا أتكرم تابع كنا دون الذي يرجع فيه يرجع تابع كنا. kun ga ai lokacin da annabi ya hito kahirai sun ka nemi su kashe shi da ya hito yana karanta suratu yasin sai dai can suratu yasin na kamar suka wada cikin sira suratu yasin ta aika karantawa daga cikin gida na ya naho su ko da ya kawo su yin kwana sai ya wuce har da ƙasa ya zuba masa da kai sai su san ya to duka irin waɗanda ayoyi na tsari ayoyi na waɗanda ya kamata a yi ƙoƙari a koye su yadda ya kamata abin nan lima tsira saboda abin da ke cikin tsira annabi sallallahu alaihi wasallam faraja min baiti lil hijra annabi ya yi daga gida ne zai hijira fa aka ga kafanatin min turabin ya rike yi guda na kasa fiye da hannu ne wa aka ga hu? absarar kuffari Allah Allah ya karbe idon kahire da dare fala ya rawu ga su suna zaune shi suka jira yana karatun surat yasin zuwa fahim layu suru yana karanta ga su zaune fala ya rawu ba su gani ne waje ala yansur zalika turabu ala rusi ya shiga yana zuba wannan kasa ga sawunan su wa huwa yataluha ula al ayati yana karanta waɗanda ayoyi da yasin yana zuba musu kasa ga kasa suna ji ga kalbu ba su gama zuwa ba sai ba wannan eh, abin nan wannan eh, abin nan eh, ita ta yi kowace muhimmanci bisa ga wani tsaye-tsaye a ce layar zana layar ba duk wannan bishiyar ne na ba wata layar zana ta bokaye bokanci na tsiri duk wannan aikin maza in tsarin kwarai ka kaso ga tsari mujarraba annabi ya karanta kuma ya jarraba ba labari dai aka ba mujarraba ya jarraba ya karanta kuma Allah ya tsare shi saboda ka kai ma kai kokari ka rike a koyi waɗanda ayoyi ba wata shekara da muka karanta a nan akwai wani wanda ya rubuto su ya kawo to ba barin rubuta a kai wasu da ba barin karatu muka yi ba hmm. ko yanzu in mun samu wani mai kokari ya sa a rubuto su gobe ya tawo da suna ya raba wa mutane ai jingata ai samun lada zai yi kowane na ai biya ne Allah zai yi lokacin azumin kuma. a gwargwadon wa da ka taimaka haka na Allah ka taimakon ka annabi na karanta musu yana zuba masa tsotsa wa ja'ala yansuru zalika turaba ala rusi ya shiga yana zuba wannan tsotsa ga kanun su wa huwa yatluha wala ayati yana karanta wannan ayoyi min yasi wallan yabqa minhu ar-rajul babu wani mutum da ya rage cikin su illa wada'a illa wa qad wada ala ra'si turaba sai ya tsaye babu mutumin da yake wurin nan sai da ya aza mai tota ga kai don man sarrafa sannan ya juya ila haisu arada ya hau hanya zuwa inda bai ara ila haisu arada an yan ba zuwa inda ya so ya yi tafiya kuma ba su gane shi ba ya kuma wuce su shi ke in ta haɓe mai yiwa waɗanga ayoyin suna ya sake karantawa cikin kogo sabda shi a shaidanin su ya ce gashi nan cikin kogo ina gani ne ya zuba kasa ya yi tsahi ne yana duba yana wadan ga muhammadu na cikin kogon nan suna duba suna ta ba magana ba shi yana cewa gashi nan ya gani su ko suna cewa ba su gane ba ba ya karanta wannan suka gani ne ya karanta surar da ya san sannan su gane shi ai duk masu tsahin duniya za su yi ba za su gane ba ai ko ba su gane shi ba ƙarshe sun ka ce kayi mana ƙaryaran nan sun ka rasa mallamin nan nasu da su sun ka ce ƙarya gare shi sun ka kashe mallamin ya musu ƙarya kuma shi ya gane wa yana nan wurin nawa ya gane wa shi na nan amma su ba su gani ko shi inda ya ce wurin nan da dace da yana ya zuwa wurin nan ya ce da dace da amma da ne ya gani shi malam qur'ani wato abin nan ne ya gajiyar da kowa gagarau ne, ya gagari kowa shi ƙur'ani komi cikin ƙur'ani akwai kun ga akwai ayoyin tsari da ayoyin su samun kuɗi akwai sai ka karanta ka samu kuɗi kuma ka ci daɗin ka lahiya waje ana na kulilla a cikin nazar man sanya ruhi da zukatansu an yi ba za su iya fahimtar ƙur'ani ba min an yaqbul qur'ana ba za su iya fahimtar qur'ani fala yafhamuna aw la yastajiuna an yatafakkaru ko kuma ba su iya samun iko su tunani fi tariqin lati yanjahuna fiha ga hanyar da za su samu su yi nasara cikin ta fi qatalihi sallallahu alaihi wasallam da kashe annabi suna so su kashe shi amma ba san hanyar da za su yi wa bi abin da adanihim wa karanta kunnuwansu kuma an sa wani nauyi wa wani abu mai nauyi mai nauyi kwarai fa la yakum auna ya an sha karanta qur'ani ba su je karatun qur'ani awal a awal ahmal sakila ko an dora masa kaya masu nauyi tuzbidu ha amil qiyam lil muharabati wanda ta samu nauyi sun yi nauyi ba su iya tashi su yi yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna an-nawma mawdu'uhu al-adha lalle kunne kwana bagire ne shine kunne fadaramna ala azanin firkahu sanina adada don haka qur'ani yake mun sa kwana sanina adada shekaru da yawa fi azanin ala azanin ga Wai wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani idan ka ambaci ubangiji cikin qur'ani wahdahu shi kadai wallau ala adabayin sai kahire su kiwa ta bayan su hura suna masu gudu an kama qur'ani ga sauraron qur'ani aw amma qawa matuka ko kuma ga muqawama da kai ba za su iya

shekai sun yi ta sihiri sun yi ta sihiri su kashe annabi sun kasa su masu sihiriwa koyo shi wato suna nan kan bakarsu duk wanda ya ce ba daidai suke ba su da yake shi sihiri ba a samu mai sai an zama kahirai da sannan aka samu ilimi ne ga mai batai to idan sun ga wanda ka faɗa da shi kokari suka yi tunda ba su da imani su ga sun kashe shi to magani guda kawai kai ko ka nazarci ayoyin alqur'ani da karantawa duk ayoyin da ka je an ce na tsari na to ka nazarce su sai ka rika karantawa yawai ta karanta su zai sa Allah ya baka tsari daga sharrin masu sihiri da waɗanda masu ba ku ta karatun ayoyin tsari na sihiri da waɗanda ayoyi da wasu waɗanda ba su ba nahnu alam bima yastami'una wani mu mun yi ka sanin abin da suka saurari don shi ai da sababi a wato abin da suka saurari don shi min na na izgiri da kai izya sana wuna ilaika lokacin da suka saurari gare ka game da kira'a ta ka kira'a wa idhun najwa da lokacin da suke ganawa ya tanajawna bainahum lokacin da suke ganawa tsakanin su ai ya ta tahaddasuna lokacin da suke hira abin nan da junan fasarrafnahu sai mun ka karkatar da su an muhawala ta asali daga muhawala kokarin su kashe ka sai muka jura su ga hira ga wani abu na daban idza yaqulu zalimuna lokacin da azalimai wato kahire ka sai na ji a cikin gana wasu abin nan in tattabi'una illa rajulan masura ai ku musulmi ba kowa kuke bi ba ce mutum wanda aka wace makadu'an wanda aka yaddare shi ga hankali magaluba ala wanda an rinjaye shi ga hankali wala khaira fi qatali ai babu alheri ga kashe shi ni kuka wanda kan kuka kashe shi kun ga ya karanta qur'ani suna can suna mitin su kashe shi sai karatun qur'ani ya sai ya kare su ga magana wannan sai wani ya ce kai ya kuka magana ku kashe shi ni kuka wanda kun ga kashe kai ku yi taba tunai shikenan qur'ani shi na nan gida ya karanta su suna can qur'ani ya sai ya ce su ban ma magana kashe sai sun gaba wannan magana Ku shi karatun qur'ani haka ne musamman ayoyin nan na tsari ku yi ko kowannen ku ya zama ya san wani abu daga cikin ayoyin da na tsari wato akalla ka tafi makaranta ka samu ya yasin in ma baka iya sanin harufa ba sai inda malami a koya ma da kai a ɗora ce ma ya fi in ka iya wal wal wal ka iya qur'ani wal wal qur'ani in an ka kaya sai a ce wal qur'ani wal qur'ani Shi ke nan ba su dai ka taso ya ce wal qur'ani ka ka ta gobe ka koma haka haka har da ce ta kare rayuwa ba karamin abu na ya kamata a ce wannan mu yayi duk abin da ya don taimakon kai duk abin da ya don taimakon kai ku bawa Allah ya taimake mu wanda

وسلم وَذَرِهِمْ يَدْعُونَ إِلَيْكَ وَإِلَيْكَ wanzar ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya manzar rama ba da kyau ka gani kai ba da rabu lakar amsala yadda suka sanya ma misalai sun buga sun buga wannan shi mai sihiri in ya yi sihiri ya yi sihiri ya kasa kashi ka sai ya ce sihiri ka kai kai ba ka yi wanda ya nashi to sun yi sun yi duwar suka kashe manzo Allah da sihiri sun kasa sai sun ka dora buga mai sihiri Allah ya ce to ba suka dora buga mai misali di ba ka bi kai fa da rabu lakal amsal yadda sun ka tsaya ma misali wani lokaci bil masahuri suka ce ma wanda aka watsi wal kahini wani lokaci sun ka ce boka kake wa sha'ir wani lokaci sun ka ce mawaki kake di ba ka ga waɗanda abubuwa da suka sai sun kasa magana guda game da kai saboda ikon Allah da ya hana su cin maka wa dallu bi zalika an yuda sun ka da wannan misalai na anil huda daga shari'a wala yastabi'una sabilan ba su iya samun inda za su bi su kai ga shari'a ai tariqan ilayhi babu hanyar da za su iya bi su kai ga hanya ta shari'a wa yadullu wa badala an yatafakkaru fi tariqil qatl fi tariqil qatl manamakon su tunani ga hanyoyin da za su bi su kasai tafakkaru fi kalimati da inkari sai sun ka tsora tunani ga kalmomi da za su faɗa don su yi musu abin da ya zo da shi wa qalu munkirin libas sun kace suna ma su musu ga tashin kiyama za a bika dan izgili da kai wata kafafan li ra'ayika dan yin banza da ra'ayinka a idan kunna izaman yanzu idan muka zama turda muka zama ƙasa wa rufata mun zama gari a inna lama na yanzu mu za a sake tayar da mu halkan da sabuwar halitta ku diba waɗanda sun ka yi zaune suna tunanin wanda za su kashe shi suna sun ka koma suna tunanin wanda za su mai tambaya ƙur'ani ya ture su daga wancan tunani na kashe su sun dawo ga tunani mai tambaya wani abu sai ƙur'ani abinda da ya sa kuwa ga mukan samu wasu abubuwa ƙur'anin da muka yi wasa da shi Allah ya gafarta ma Allah ya gafarta mana wa inna lamu usuna mu za a tashe mu halkan jadidin sabuwar halitta al-ifham al-istifham lil inkari wannan tambaya ta musu wai mu ba za a tashe mu ba wal istibad sun nisanta a tashe su lima bainar rubatul hayy saboda abin da ke tsakanin ɗanyantaka ta mai rai waya busatin rai ramimi da kuma abin nan bushewa gari ya bushe har ya zama gari mu ba a muba'ada akwai nisa tsakanin su wal munafati akwai koruwa tsakanin su don haka suka ce kan wanda ya mutu ya zama gari kan bai yi wa kullum ka gaya musu to ko ku magana wai أو كما تأمن معه Allahun ka gaya musu ku cewa wayan kun zama gari ba ya tashe ku in kun ga dama kuno hijaratar ku zama duwatsu don ƙarfi to ku gani in ba a tashe ku. Au a abin na au hadidan ko ku zama ƙarhen kama ku gani in ba a tashe ku ba. Wanda a gani au ya yi ƙarfi kawai. Tuwa da kuka so ku zama za a tashe ku. Idan ma a shadda imtina a nuna izamu. domin abin nan duki ko kuma ƙaryanta ma sun yi tsananin buwaya ga tasowa abin nan min al'izami bisa ga ƙasawar rufati da gari aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko ku zama wata halitta babba wadda ku ganin tana da girma da kawunan ku kuna ganin wanda biyu zama haka nan ba ya sai to ku zama halitta ko wace ita wanda aka girma ga kawunan ayya azuma an qabulul hayati wanda kuka ganin halitta da kuka ganin girmanta ya yi girma ba ta karɓar rayuwa fadala an al balle ku zama kafsa wa ta gani ku zama gari wala budda mai ijadi min ijadi ruhi babu makawa dole sai an samar da rayuwa cikin ko ba ku sai kun tashi to idan ka gaya masa wannan ba sai ya kulu na mai idina ila hayati za su ce maka to tambaya maka to wani na da mai shi mu ga rayuwa wani na Kul ka ce musu Allah zai faɗara kun a wala mara wanda ya halicce ku farkon halitta shi zai sake ce ku a mato Ai kun saba ku kun kai ta kuma. To wanda ya ku shi zai tashe. Kadda a wala mara farkon al'amari wala ta kuma shi a muku zama komi ba. Da annar ƙadira Allah bada'i duk wanda abda iko ya farar da abu to ƙadirin Allah ada yana da iko ya sake maimaita abin. Bal huwa a maimaita shi ma ya yi sauƙi gari. To idan ka gaya masa wannan fa sai ya na. fasa yin gidu na ilaikar usawa za su genge da kansu gare ka kama wada abin nan al'ada su tafi za su genge da kai fasa yin gidu na ilaikar usawa ta'ajjuba don mamaki don sun ji ka ba da ansa daidai wannan da yayi fushi ka tashe in kun ce bai iya tashe ku to ku ce bai iya kuma ga kunan yayi ba to sai yace za su genge da ita ta'ajjuba don mamaki wasu za su kuriya da izgili da kai wai kulu na mataho za su ce maka to na ji yaushe ne to za a yi tashi kun ji duka tambayoyi na shi mai wa'azi in ya tsaya da ga abin da ya karanta a tambaito ba a ce in dai ya tsaya ga abin da ya karanta inda matsala take a kawo maka tambaya ba ta shahi ka ba ka santa ba nan na matsala take to suna taimai tambayoyi ga abin ga duk wanda ya faɗi Allah ya ce kul ka ce a sa an ya kuna ba, ai lokacin da za a yi tashin kiyama yana yiwa ya zama kusa ne ai huwa atin la mahala zai zo babu matsawa don wa kullu atin qaribun duk abin da aka ce yana zuwa to abin nan ko menene to yana tsaye in an ka ce abu zai zo ko mina na an ka ce zai zo to a jira zai zo Allah ya taimake mu yawma yadhukum yawma da ربكم yau mai da uku ranar da zai kira ku yunadi kuma Allah min al-muburi radda Allah zai kira ku daga kabarbarar wakila ala lisani israfila an ce zai yi kira ta harshen mala'ika israfila fa tastajibuna da ku an samu ai fatu jibu na da'awata wuta za ku karba kira Allah ran nan a mina kubuye daga kabarurra kuna tashi bi hamdu kuna tasbihi da ya mai godiya bi hamdu kuna haɗa subhanallahi wa bihamdi ran bi amrihi da umanni ne halaka halaka wani ko matalabbisi na bi hamdi inda qiyam min al-qubur lokacin da kuki kun kasance kun ce ɗanyu da godiya ga Allah lokacin da kun kasa ce daga kaburbura ranar duniya an ce ku yi tasbihin kun to ga ku ranar kiyama da tashi kun tashi da shi don a raga muku ba za a so ibada bara ibada ta ƙare daga duniya ranar lahira tasbihin ku ba ya da fa'ida ruya an ruwaito cewa su waɗanga mutane wato annahum yanfuduna turaba an rubuce suna sa hannuwa suna kakkabe wata ga na su tada suka yi daga kabari kulu na suna cewa subhanaka allahumma bihamdik subhanaka allahumma bihamdik kun ga ce sun iya tasbihi shi dan na daita ta hana muku yi nan duniya ranar lahira suna tashi daga kabari suna tasbihi subhanaka allahumma bihamdik wakila kuma an ce qawluhu wa bihamdi bi ma'ana wa lahu alhamdu godiya ta tabbata aika annahu qala kamar ya ce wa in kuntum tastahzi'una bima aqulu lakum idan kun kasance kuna injili ga abin da nake gaya ba wa innahu waqi walla mahala to abin nan ya auku babu masawa aqulu huwa ana mutalabbisun bi hamdi ni ina gaya muku wannan ina cuɗanya da godiya da ubangiji li'annahu arshadani ila al-haqi dan ya shirya ni da gaskiya wa tadhunnuna kuko ko kuna da kai illa bisun ba ku zanna fi duniya nan duniya fil quburi cikin kaburbura illa qalilan sai dan lokaci kaɗan da haule ma ta rauna amamakum saboda tsoron da kuke gani gaban min azab min azabin ashadd min azab na azaba wanda ta yi azabar kabari wato abin nan wanda ta yi azabar kabari tsanani azabar da kuke gani wato ta yi azabar da kun ka gani cikin kabari shi yasa wato abin da kuka gani a wannan zaman ku kabari dan ciwo to jama'a wato idan kuka lura mai wa'azi dai yana da tambayoyi ga masu shi kuma in an tambayi ga abin da ya sani duk yana ba da ansa in an tambayi ga abin da ya sani duk yana ba da ansa amma ku dibi tambayi cikin abin da an ka karanta na su ba abin da ya kace musu na su kai mai tambayoyi kuma yana ba su ansa kun ga in mutum ya tsaya bakin abin da ya sani to ya yi wa ba da an kara ma ya ji ala asabar da awatu mutmainni bayan ya ambaci abin da ka sanya malamai masu da'awa zuwa ga Allah su samu natsuwa fi hin da kawuna min qira'atil qur'ani na karatun qur'ani ya ambaci a karanta qur'ani don a samu nutsuwa, inda duk za kana karanta qur'ani don ka samu da'awa a da'awa ka kyau ka samu da'awa ka kyau ka samu natsuwa to bayyana sai ya bayyana fi ma ya ci ga abin da bai zo ma ya tsidul ta bayyana musulmi na abin da yake ture soyayya tsakanin musulmi wato maganganu azahi da karya ga dan uwa yana sa ya bastonka in kai mai kazahi da karya ku bayyan kazahi da karya don ba ku son musulmi ku bari mai kazahi ko ga matsalar siyasa wato ku bar cewa aza muku kyamara ku yi ta ɓacin wani kuna yabon wani ku bayyana haka nan bai da kyau ba abin ƙwarai yana ba wanda duk kasan ba ka son a haɗa ma magana a ɓanna mare to kowa bai son a haɗa mai magana a ɓanna mare ba kai ɗaya na ba sannan ka sani wanda kawwa wani sai wani ya yi Wa wanda kacci mutunci ne shi wanda kacci mutunci ne kana gaya mai maganganu mara kyau na ƙazahi da ƙarya to ka sani kai mawa

wa kulli ibadi almu'minin ka gaya ma bayina mu'mina in za su yi magana ya kuru su haɗe su hade magana mai kyau idza al kalamu fi ma bainahum in magana ta kewayo tsakanin su haɗe alkalimatul latihi a kalma wanda an mai kyau ba ko wace kalma kaka faɗi ba don buƙatar ka tafiya yau mun kai wani lokaci sai ka ga mutane da suna addini suna kama gangannu waɗanda ba su dace ba don bida abin duniya don bida abin duniya wanda ka bida kuɗi bai samu ba ya ta yi kasuwanci wanda bai da jari wanda bai kasuwanci ya ta ya ɗauki hayar baro in yana da ƙari ya ɗauki hayar baro ya ta shi yadda babu ruwa ya rika ɗauki ruwa yana saitowa ko ya je inda aka dakon kaya ya rika a dura mai kaya ya tura da baro ya kai a biya shi ko ya ce ya yi noma amma ba da suna addini mutum ya dora cin mutuncin mutane don wasu su bashi kuɗi wai sana'a ce kenan ta da abinci jama'a abin nan bai da kyau kuma masu kallo suna dariya su bari ka ganin ana cin mutuncin wani kai dariya masu kallo suna dariya su bai masu yi kuma su bai ba abin kwarai na in za ka yi magana ga ɗan uwa musulmi ka faɗi magana kalma alkalimatin latihi a hasan kalma wadda abu kyau alɗabu wadda ta yi sanyi min gaida ha bisa ga waninta bi ibaratin layyana da ishara mai sanyi kuma wata tun tahiyatun ba da gaisuwa mai kyau inda shaytana na hukum lalle shaytan yana abin nan yana sa abin nan rikici tsakanin su idan lam ya ta fil kalami idan ba su yi kirdadu duba ga magana wal muqadabati da da maganganun idan ba su alkalima ta tsaye ba kalma mai kyau alhassana wadda ta yi kyau ba to shaidan na amfani da ita ya kada rikici tsakanin mutane inna na lalle shaidan kana lil insani aduwa ya zama mai adawa ga mutum mubina mai bayyanan adawa bayyanan adawa shahana yana kada kiyayya bainal ikhwa tsakanin yan uwa bil kalimati hasana da kalma mai muni kalma guda mai muni shi dan na iya yawo da cikin mutane ya rikita su ya hana su zanna lahiya da saboda haka in za ku yi magana ku zaɓi kalma mai kyau ku bi hanya mai kyau wajen nema abincin da za ku ci kowa Allah ya rubuta mai abincin da zai ci kamin a haife shi kowa kamin a haife shi to kowan ku ya bi hanya mai kyau ya kai ga abincin nan da an ba sai ya bi miyagun hanyoyi na ɓacin wasu da cin zarafin wasu da yi ma wasu ƙarya da yi ma wasu ƙazafi da yi ma wasu habaiki ba kamin ya kai ga bukata ka taimaka mana Allah mu dai Allah ka kare mu ka kare mana halittu. da albarka sunayenka kuma abinda duk muka so na alheri ka ba mu shi abinda duk muka tsoro na sharri Allah ka kare summa innal hukuma bi zahiri sannan hukunci da zahiri aka yi wa amal badinu fa muwakkalun lillah amma badini an wakilta shi ga Allah Allah ya ce rabbuku alamu ya ربكم أعلم بكم ubangijin ku Allah ya yi kowa sani da ai ya san ya yi sani bi dawa ya da abinda kuka koyi cikin zukatar ya san shi in ya sha rahamku in ya so sai ya tausaya muku wa yusliha sara'irakum ya gyara sirrorin ka tausaya mana Allah ka gyara mana sirrorin wa in ya sha yu'adibukum bi dhunubikum in ya so kuma sai ya muku azaba da zunubanku wal amru bi yadihi ta'ala al'amari ga hannun Allah yake to ya Allah ya wanda ga hannu ne al'amari yake kada kai muna azaba kai muna rahama a wai za kunta lahum zalika in ka gaya musu wannan magana cewa su yi magana mai kyau wa gar ballakta hakika kai da sakon da aka aiko ka wa kunta bi wajibika kuma ka tsayi da abin da aka wajabta maka wa ma arsalnaka alaihim wakilan wa ma aiko ka ka zan wakili gare su fatajbirahum katilan tasu ala da'a gayin da'a wa innama alaikal balagur mubin dama abin da aka dora maka yi da sako bayanan ne shi dai an dora wa rabbuka a'lam wa rabbuka a'lam wa man fis samawati wal ardi wa la anadalla ba'da alladhina wa wa rabbuka alam Allah ubangijinka yayi kowa sani man fi samawati wal ardi ya san waɗanda a cikin sama da ƙasa yayi kowa sani su fa yakhussuhum bima sha'a dan haka zai kibi su da abin da ya so ala qadar ahwalin gurbada halayensu su halittun na fa minhu al anbiya cikin su akwai annabawa wa salihuna akwai salihai wa salihuna akwai fasikai kuma akwai annabawa akwai salihai akwai waɗanda ba salihai ba wala garfar danna ba a nabiyina annabawa ma mun fifita wasu ala ba'adi ala ba'adi akan wato ba wai sauran mutane ba har da annabawa wani ya tsara wani wasu abubuwa na daban wani annabi ko wani annabi da tashi kususiya da Allah ya bashi cikin annabawa wadda Wataƙila wani bai da ita mai gidanmu ne kawai Allah ya bashi duk abin da aka ba annabawa na ko mai gidanmu na da shi shi dai amma saura wani annabi sai ka ga an ce mai khalilullah wani ka ga an ce mai kalimullah da ire-iren waɗannan sunaye to annabi mu shi khalilullah na kuma kalimullah shi duka sifofin da kun ji annabawa sun haɗa annabi mu shi kamar ya haɗa su duka amma sauran annabawa wannan yana da wagga shi ko wancan yana da waccan mai gidan mu ɗaya na da abbabba duka shi duka na kowa shi da ai shi yasa nika san Allah ya haɗa ma aljanna guda da mai gidan mu mu ga irin girmamawa nan da Allah ya mai mu shigo a cikin tare da mu mu shiga Allah ya gama mu shi ya guda da mai gidan mu kullum mu hito mu dawo liyafan nan da aka ci ta tsaye gidan mai gidan mu mu taho a ci hali a ci liyafan nan da muwa Allah shi haɗa mu shi ya guda da mai gidan soyayyar mu ta ƙara ƙaruwa son da muka yi mai Allah shi haɗa mu aljanna guda da shi kuma shi ya guda can jannatu adani shi ya guda can jannatu adani mai gidan mu yana gaba zuko muna yamma Allah shi haɗa ma aljanna da mai gidan ni dai wato ban taba gani ne ba wa shi yasa kuka je ina magana ce gaskiya ban taba gani ne ba to amma ku ban sani ba ko kun gane shi ni dai ban gane ba to Allah shi haɗa ma aljanna mu gane har gani ya ishe to yace abin da akwai annabawa cikin wannan aljanna kuma an fifita wasu akan wasu bi takasisin da abubuwan keɓewa bi takasisin man fuddila min da da keɓe wanda an ka fifita cikin su bi fadilatin a bashi wata daraja lamto da lagairihi ba a bashi ta ga wani ne ba ka tabbilin musa kamar wanda an ka fifita musa bil kalami da magana ya yi magana da Allah bai ga Allah wa Ibrahim bil kulla Ibrahim an keɓe shi da soyayya wadda ta isa matuƙa da aka ce kulla aka ce mai alkhalil wa Muhammadun bil Isra'i sallallahu alaihi wa sallam mai gidan mu ko Isra'i an kai da shi gaba dai an ka da shi inda ba a ce da kowa ba annabi Musa babbana duka dukiya an ka gana da shi amma mai gidanmu can sama wajen magaya suke Allah sarki Allah ka ƙara mai gidanmu daraja kuma Allah mu ma ka taimake mu ka ƙara mana biyayya ga yi shi da tsaha, da kuma ikhlasin ibada gare ka wa ate na dawo da zabura annabi dawo da kuma kun da aka bashi littafi aka bashi zabura wa huwa kitabun unzila bil lisan suryani littahi ne da aka saukar da harshen soya na shi ala dawo daga annabi dawo milu ala mai ati wa hamsin sura ya kunshi sura 150 a dawado ha wadda ta yi kowace kau kadarin rubin min alqur'ani ta kai kashi daya cikin hudu na alqur'ani wa aka tarwa mai karantinta kadarin suratul misalin sura guda cikin surorin alqur'ani yace abin na na wa na dawo da zabura mun bai wa dawo da zabura to shi ko cikin zaburan nan karamar sura kamar misalin ina-ja a nasarullahi wa kullama wa kulluha du'a'un wa tahmid shi littafin annabi dawo da ba wani abu na a ciki ba addu'a ce da kuma godiya godewa Allah wato ayi ma Allah godiya ayi godiya sannan ayi addu'a shi na a cikin littafi wala ta biya halal wala haram ciki babu abin da aka ce ya wanga halal na wanga haram wala fara'id wala hudud babu farillai babu haddodi wala ahkam babu hukunce hukunce shi dai kawai tasbihi na da kuma addu'a tasbihi da addu'a wa kasar zabura bin zikiri ya da zabura ita kada ya ambace ta hona ana nan limamin saboda abin da ya wuce a sura farkon sura min zikiri kitabin musa na ambaton littafin musa to da haka aka ambaci littafin abin nan dawo da shi ma a littafin musa shi ne a taurat isharatun ila annal qur'ana inda muqaranatin shi qur'ani inda muqaranati wajen aunawa in aka auna da hikawa alamar shamala alayhi ya kunshi abinda at-taura da zabura sun kunsa min a na hukunci hukunci wal irshada da shiryawa wadda da addu'a wata hamidi da kuma godiya ga Allah saboda haka ku yawaita tarbihi ga Allah kun ga halitta wai yaka taukawa babu abin da a cikin littafin nan wato sai abin nan babu abin da a cikin littafin nan sai addu'a da tasbihi Don yana son tasbihi shi yasa ya saukar da littafi tasbihi ɗaya a ciki da tahmidi ku yawaita shi Allah na son tahmidi da tarbihi. subhanallahi walhamdulillah subhanallahi wa bihamdi kun ji yanzu abin da na cikin wannan darasi namu ma ambaci tasbihi ba wuri guda ba muka ambaci wa tasbihi da tahmidi a cikin wannan kun ga wannan ya nuna son da Allah ka yi mai shine Allah ka yawan magana an ce man ahabba shay'an akasara min zikiri duk wanda ka son abu zai yawaita ambatunai Allah yana son tarbiyyar shi yasa yaka yawaita ambaton ne to ku yawaita shi don Allah ya so ku saboda son abin da ya so ka gabarta mana Allah ka karfafa mu ka girmama mu ka darajanta mu ka karrama mu ka tawa mana asiri nan duniya da lahira ka ishe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyama nan duniya da lahira kuma ka ba mu iko kwana nan wurin za mu kwana insha Allah wani tasbihi na na daban wanga dai da kaji ma an bata mun kai ga wani za mu yi magana wanga da kaji qur'ani ya haɗi shi na mun ka waɗi ku yi shi kuma yanzu ya sun ce da sun sa shi cikin ko abin da guruf nasa na wasa kowa ya diba cikin don ya gani kenan suna ni ba sai sun rubuta ba to a rubuta da yi. na gane abin da ya kalli. na gane ko shi ya gane abin da na kalli? a in mutum na karatu Allah ya ce wa idza quri al-qur'anu fastami'u wa ansitu in ana karatun qur'ani ba tasbihi yace ku ba ciyaye fastami'u ku taurara. wa ansitu ku yi shiru don a biya ku kakkai aikin banza da taurari. ni za a biyan ku yace la'allakum turhamuna in dai ku yi shiru ko taurara turhama za a ba wanda bai taurara ba ba za a yi mai rahama ba kamar ya taho wajen karatun amma dai bai samu komi ba wa alaikum assalam eh duka alqur'ani kowane iri kana iya kana iya lazimi da shi kowane iri alqur'ani ta sura da kasu kana iya rikon wata sura kana iya rikon wata aya ai dai karatun qur'ani an fice kuma waɗanda ayoyi da an keɓe tun da an ruwaito su ga tarihi annabi ya hito yana tsaya yana karantawa makiya ne sun ka kasa gani ne to da abin da ka lalabe abin da ka tabbata ya yi tun da annabi ya yi kuma ya tsere kai ma ai kokari kai ko tserewa eh waje ya tsere ya jarraba shi to kai ka yi kokari ka bi ko Allah na ta kai ma ka tsere in da sun da ka rika yi a haka tsere musu su makiyanka nake nufi to Allah ya taimake mu sai mu yi wa annabi mu lati sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 وكل حيلة دعاء البرى دعاء الغريب الغريب الفقير الذي لا يجد لك ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين شفت يا من الله كغافر كامل الله كغافر كامل الله كغافر كامل الله كغافر شامن دغافرك الله كيمن رحمة درامك Allah ka tausaya mana da tausayinka Allah ka taimaka mana da taimakonka Allah ka karfafa mu da karhinka Allah ka girmama mu da girmanka Allah ka darajanta mu da darajanka. Allah ka karrama mu da karamaka Allah ka tura mana asiri nan duniya da lahira Allah ka yashe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyama nan duniya da lahira ya Allah ka kara mana imani da lahira ya Allah ka kara mana imani da lahira ka kara mana tsoronka da ibada ka da ikhlasi raba mu da sabonka da sha'awa Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ma uwayen Allah ka gafarta ma uwayen Allah ka gafarta ma kakanninsu Allah ka gafarta ma yannai da kannai da iya da iyali da zuriya uwayen ka shirya ma Allah ka shirya mana iyalan ka gafarta musu dukkan zunubansu ka gafarta ma su da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka shirya mana iya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka ba su lahiya cikakka ga kwakwalwarsu ka ba su lahiya cikakka ga idanu ka ba su lahiya cikakka ga kunnuwansu ka ba su lahiya cikakka ga zukatansu ka ba su lahiya cikakka ga cikannansu ka ba su lahiya cikakka ga kirazansu ka warkar da su ka warkar da kutallansu ka warkar da su ka warkar da kahahunsu ka warkar da su ka warkar da dukkan gaɓoɓinsu saboda albarka sunayenka ka ba su kariya da tsaronka ka kare su daga sharrin duk wani mai shi ka kare su daga cutar duk wani mai cuta ka kare su daga makircin duk wani maki ka kare su daga minahicin duk wani minahicin ka kare mu ka kare su daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwalle ka sa mu cikin wa'anda kake yantawa a yau ya Allah da albarka sunayenka ka haɗa mu da lailatul qadari ya Allah ka haɗa mu da lailatul qadari ya Allah ka haɗa mu da lailatul qadari kuma daren ta Allah ka ɗebe mana jin kwana Allah daren ta ka sa mana son ibada ta da addu'a Allah daren ta ka sa mana son ibada da addu'a Allah kullum ka gama mu da sa'atul ijaba Allah kullum kullum ka gama mu da sa'atul ijaba Najeriya ko Allah ka zaunar da ita lahiya Arewa Allah ka zaunar da ita lahiya Jihar mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya hanyoyin mu Allah ka amintar da su ƙauyukan mu da biranen mu Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka kare mu ka kare gida gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare makarantun nan ka kare masallatayen wuraren zama da wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu da albarka sunayenka ka shirya mu ka shirya matasa ya Allah ka shirya mu ka shirya matasa ya Allah ka shirya mu ka shirya matasa mazan su da matayen su Allah ka shirya su ka raba su da ɗabi'un da ba su da kyawu ka raba su da ayyukan da ba su da kyawu ka raba su da aƙidar da ba su da kyawu ka raba su da maganganun da ba su da kyawu ka raba su da kalle-kallen da ba su da kyawu ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa mai isa da albarkar sunayenka ka ya ma yadda kake tara mu wannan bagire Allah ka tara mu cikin aljanna Allah da albarka sunayenka yadda kake tara ma'ana Allah ka tara mu cikin aljanna saboda albarka sunayenka Allah ka ka samu wuta Allah kada kai mana azaba da wuta ya kunkunan mu ba su iya hankali da wuta kada ka samu wuta ya rahama ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'a ka ba mu aljanna firdaus ala ka kare mana ga azabobin wuta da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam